uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da iman wa abadan kuma bisa haɗa mu da a wannan yammaci yammacin litinin a goma ga watan rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda yake daidai da ashirin daidai <clears throat> ga watan biyar a shekara ta 2013 a lissafin milaniya kuma a ci gaba da karatunmu na littafin alamu sunna al na sheikh al bin ahmad al-hakami muna cikin bayanin abin da ya kawo mana dangane da tambaya ta 155 wanda ya ce ma manzilatul imani bil qadari min ad me matsayin imani da kaddara a addini kuma ya kawo mana amsa mun yi nisa a cikinta mun kai inda yake cewa wa ammal mu'minuna haqqan fayu'minuna bil qadari khairihi wa sharrihi wa anna allaha khaliqu dhalika kullihi wa yanqaduna li shar'i amrihi wa nahyihi ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا وأن الهداية والإضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وهو أعلم بمواقع فضله وعدله وهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن, بمن اهتدى وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر وإنما يعزون أو يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب نني مكتب هكذا yawwa abinda za mu tashi kansa shine abin da yake na gaba amma ba laifi mu maimaito daga wannan abin da ya ambata mana na karshen kasancewar haɗuwarsa da abin da zamu tashi wato ba dama a raba su a baya dama abin da ya bayyana mana na farkon amsar tambayar shine hukunci da matsayi da darajar imani da kaddara me matsayin wannan nau'in na imani dangane da addinin bawan Allah to yi mana magana akan cewa wanda duk ya kore kaddara yana tsammanin cewa wai ta saba wa shari'a kamar yan kadariya kenan ko wanda ba su yarda da kaddara ba yana ganin ta saba wa shari'a shi ya fi kallon girmama harkar shari'a ɗin da halal da haram da haka shi ya sa har suka yi zafi a ɓangaren wanda ya yi laifi a dan wuta ne kuma wato ya fita daga addini saboda girmama shari'a ne ta yi yawa har suka kare ta kaddara gefe na biyu kuma wanda ya tabbatar da kaddarar har ya kafa hujja da ita sai ya watsi da shari'ar ya ga ai ba komai duk abin da ya ma ba laifi shari'ar cewa ka yi kaza ka bar kaza duk ba komai tunda a kake ga ga kaddara sai tabbatar da kaddara tabbatar wanda ta wuce iyaka har yi watsi da shari'a shi kuma kaga an samu kishiyoyi guda biyu wancan na farko sun girmama shari'a girmama da ta wuce iyaka har sun kare ta kaddara waɗannan kuma sun girmama kaddara girmamawa da ta wuce iyaka har sun kare ta shari'a to sai ce mana wa ammal mu'minuna haqqan amma mu'minai na haƙiƙa fa yu'minuna bil qadari khairihi wa sharrihi to su sun yi imani da kaddara da abin da ya samu na alheri ko na sharri to Allah haka ya rubuta haka ya kaddara wa anna Allah khaliqu zalika kullihi kuma cewa Allah ne ya halicci waɗannan abubuwan gaba ɗayansu na alherin ko na sharrin wayan ƙaduna a gefe guda kuma suna jawowa lishar'i ga shari'ar Allah amrihi wa haihi umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanin Allah da hanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan muminai na hakika sun hada duka biyun ne ba su ƙaryata ƙaddara ba su girmama shari'a ita kadai ba su ƙaryata shari'a ba su girmama ƙaddara ita kaɗai a'a sun haɗa guda biyun kowanne an ba shi girmansa da ya dace wani kuma shine adalci to duk mumini wajibinsa kenan ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu ya yadda da su imani da ƙaddara sannan imani da shari'a in aka yi imani da ƙaddara ba a yadda da shari'a ba an faɗi aka yi imani da shari'a ba a yadda da ƙaddara ba an faɗi tsayuwa akan imani shine a yadda da imanin da ƙaddara a yadda kuma da shari'a shikenan abin da ke so nuna mana sannan sai wa na hukuma suna hukunta ma'ana suna sa shari'an nan ita ce mai hukunci fi anfusihim a rayuwarsu ba za su yi komai ba sai abin da Allah yake so sai abin da Allah ya umarni da shi ba za su kuma aikata abin da Allah baya so ba kuma ya hani a kansa sirran ko a ɓoye suke ba kowa mai ganin su banda Allah wa jaharan ko kuma mutane suna kallon su a kowanne yanayi suna tsoron ubangiji sun san cewa ya rubuta musu duk abin da za su aikata ya kaddara su sai sun yi to duk da sun san haka sun bar masa wannan a matsayin sirrinsa ne hukuncinsa ne rububiyarsa ce mulkinsa ne ikonsa amma wannan tun da ya faɗa cewa ku yi kaza ku bar kaza to suna girmama wannan kuma sun yadda da wancan ɗin kaga sun zauna lafiya babu inda aka karyata Allah to dama a babin aƙida inda ake samun matsala a samu mutum ya karbi wani bangare na abin da Allah ya faɗa ya kuma yi watsi da wani bangaren wannan shi ake shi ne dama waɗanda Allah maɗauki ba Allah maɗauki ba mu labari a fatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd ko ko a fatakfuruna bi ba'd al-kitabi wa afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd haka ya fa ma jazaa'u alladhina yaf'aluna yaf'aluna ko yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fid dunya fil hayatid duniya thumma yuradduna ila azabin azim to wannan abin da yake nuna mana cewa ila ashaddil azabi kai wama Allahu gafilin amma ta'malu a suratul baqara ya faɗi wannan cewa afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu ku kwayi imani da wani bangare na littafi kuma ku kafirce wani bangaren ilmun lura da aikin waɗancan waɗanda suka ƙarya ta ƙaddara sun karyata ƙur'ani ko ba su karyata ƙur'ani ba yawwa sun kuma yi imani da ƙur'ani ta wani gun duk inda Allah ya ce wanda ya laifi kaza za a yi masa azaba to sun yadda da wannan amma inda aka ce komai Allah ne ya kaddara shi sai suka ce a su ba su yadda da wannan ba kaga wannan amanu bi ba'dil kitabi wa kafaru bi ba'd tayyib hakanan su kuma ɗaya gefen waɗanda suka yi imani da ƙaddarar sosai suka tabbatar da ita amma ba su yadda da shari'a ba suka bar wa kansu su aikata komai suka ga dama su ma kaga sun yadda da nasoshin ƙaddara amma ba su yadda da nasoshin mai shari'a ba to kaga su ma amanu bi ba'dil kitabi wa kafaru bi ba'dil suwaye muminai na hakika su ne waɗanda amanu bil kitabi kullihi yawwa duk abin da Allah ya faɗa dangane da ƙaddara sun yadda abin da ya faɗa dangane da shari'a sama sun yadda wannan shine abinda malam ibn al-qayyim yake fassara abinda waɗancan masu bid'an suka yi qadariya da su jabariya yake cewa su ne ake nufi da alladhina ja'alul qur'ana idin yace idin abinda ake nufi da idin shine al-akhdhu bi ba'dihi wa tarku ba'dihi shine nassin abin da ake nufi da waccan aya afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd to Allah ya tsare mu don haka ashe kenan mai son zaman lafiya shine wanda ba zai karyata Allah ba ba zai karyata manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa ya yarda da shi ko ya fahimce shi a hankalce ko bai fahimta ba a inda har ya tabbata Allah ya faɗa to ya yarda to sannan yake cewa kuma wa annal hidayata wal idlala biyadillah kuma sun yarda da cewa shiryarwa da batarwa duka a hannun Allah suke Allah shi ne wanda yahdi manya sha'u bi fadlihi yana shiryar da wanda ya so da falalarsa shiryarwa Allah ya shiryar da kai falala ce ba wani ba ne. mun san istihikaki me istihikaki cancanta kana jin ka cancanci a shiryar da kai babu Allah ne ya zaɓi ya shiryar da kai Za ka ga wasu ba su shiryu ba ba kai kafi dabara ba ne Allah maɗaukaki ya zaɓe ka ya shirya da kai ko kuma dabara ka ce ta shirya da kai a'a falalar Allah ce ya shirya da kai don haka kamar da Allah maɗaukaki ke cewa kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu yau kamar yadda kuke kamar haka ne kuma haka kuke da Allah maɗaukaki ya muku baiwa ya shirya da ku don haka ku rika bincike kada in an muku sallama ku ce a ba za ku amsa sallama ba sai wanda kuka sani wannan ayar da Allah madauke saukar mana da wannan aya a cikin suratu an-nisa yawwa to haka abin yake shiriya ta Allah ce to yace kuma wal idlal haka batarwa shi ma biyadihi duk wanda kaga ya bata to shi ma Allah ne batar da shi amma me ake nufi Allah ne ya batar da shi kaunan ko shi kuma ya batar da kansa ya bin shari'a shar'an yawwa shari'ar Allah ga ta an bayyana kai kaza ka bar kaza sai ya ƙi kaga ashe kenan shi ya zabi ya bata Allah kuma ya rubuta da ma batacce ne yawa to wannan kuma adalcinsa sa ne yace wa yudillu man yasha'u bi adlihi yana kuma batar da wanda yahdi man yasha'u bi fadli yana shiryar da wanda yaso da falalarsa wa yudillu man yasha'u bi adlihi kuma yana batar da wanda yaso da adalcinsa. sa anan hamun magana da cewa wannan lafazi ya kama da na malam ibnu abi zaid al-qirawani ko a cikin risala yawwa sai ce wa huwa a'lamu bi mawaqi'i fadlihi wa adlihi Allah kuma shine yafi kowa sanin wurin da ya dace ya sa falalarsa shi yafi kowa sanin wurin da ya dace ya sa adalcinsa don haka duk inda kaga ya sa shiriya <clears throat> to shiriya ce ta dace inda kaga ya sa bata to batan ne ya dace a wuri saboda me mutumin da yayi wannan abun shi ya nemi ya shiryu Allah ya shiryar da shi wancan ma ya nemi ya bata Allah ya batar da shi mun fahimci abin don haka babu inda Allah ya zalunci wani duk wanda kaga ya shiryu da falalar Allah ya shiryar da shi wanda kuma ya bata adalcin Allah ne shi aka ce ya bi gaskiya ya kibi to sai ce Allah kuma shine a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada Allah madauki shine yafi kowa sanin wane ne ya bata daga hanyarsa kuma shi yafi kowa sanin wane ne ya shiryu sannan sai ce walahu fi dhalika alhikmatul balighatu wal hujjatu damighatu Allah a cikin wannan abun yana da hikima hikima wadda ta kai matuka sannan kuma shi ke da hujja hujja mai ruguza duk abin da ba shi da karfi wato duk abin da ke karya ne wa annas sawaba sannan wajibi mai imani da cewa ba da lada wal iqaba da yin uquba yin azaba kenan mutarattibun ala shar'i an jera shi ne an ɗora shi ne gwargwadon shari'a fi'ilan watarkan wajen aiki ko barin aiki la alal qadari ba akan kaddara ba wani shi ba dumi bayani ko ban sani ba ko za ku tuno me ake nufi ana wa zai mana bayanin me ake nufi da wannan zancen wa anna thawaba wal iqaba mutarattibun ala shar'i fi'lan wa tarkan la alal qadari mun yi bayanin sa sosai na'am yau makaranta za ta motsa na wa zai mana bayanin me ake nufi da nan go yaya tsit ba dai a ce ba a gane ba kuma kullum na ce an gane za a ce an gane na yawwa mana na yawwa na mhm. yawwa yawwa mhm. eh wannan fassara kai daidai ne kuma ka fassara daidai dama so nake in ji shi roman zancen inda ake so mutum ya riska sosai bayan fassarar bayanin da ke cikin darasin ma'ana gaskiya faka faɗa ban ce baka daidai ba ka yi daidai kuma allah ya ƙara albarka yauwa yauwa yauwa ahsanta wa burikta zai ai kun tuna wannan yauwa har aka ce ran lahira in aka zo za a ba da littafi ko za a ba da sakamako yan aljanna su tafi aljanna yan wuta su tafi wuta me ake dubawa a yi hukunci akan wannan aljanna za shi wancan wuta za shi aiki shari'a ake kallo don haka da sakamako da ukuba an gina shi ne akan bin shari'a ko rashin bi shi ne fi'ilin watarkan din ka aiki da shari'a ka yi daidai ka bar shari'a ko kuma ka bar abin da aka ce ka bari shi ma ka yi daidai ka yi aiki da abin da ba a sa ka ba ka yi daidai ba ka bar abin da aka ce ka yi ka yi daidai ba mun fahimci wannan don haka shari'a da ita aka ɗora hukun maganar me za a baka na sakamako ba kaddara ba ba za a ɗauko lauhul mafuz a buɗe a ce ina wane ɗan wane sai sai gane sai a ce ai an rubuta dama a lauhul mafuz cewa kai dan wuta ne tafi wuta Allah ba zai haka ba in yi haka an yi zalunci mun fahimci wannan yawa aikin da kai a kansa za a yi hukunci wannan shine abin da na faɗa mana da fata an gane yanzu yawa sai sai wa inna ma yu'azzuna anfusahum kawai za su yi majunan su ta'aziyya ne bil qadari da kaddara ma'ana babban amfanin kaddara Shi ne za mu yi wa junanmu ta'aziyya da ita mu ba wa junanmu haƙuri mai dama ta'aziyya ta'aziyya ne kwantar da hankali da risinarwa da kuma baiwa wanda musiba ta same shi haƙuri Shi ne ma'anar ta'aziyya yawwa shi sa mutum ya mutu sai a yi wa ƴan uwansa mai ta'aziyya yawwa to abin da za mu yi wa junanmu ta'aziyya da shi shi ne abin da aka rubuta a kaddara ma'ana kamar musifa ce Allah ya dora maka don haka idan baka samu daidai ba ta ɓangaren musifa to sai a ce Allah ya ɗora maka wannan musifa yau kuwa to Allah sauƙe Allah ya kiyaye gaba saboda me wannan abin da ya fi ƙarfinka ne ba gefen shari'a ba ne har na gaya mana cewa dama a babin hujja da ƙaddara haramun ne mutum ya hujja da ƙaddara ka ce ai haka misali mutum ya yi zunubi ya aikata laifi sai a ce wane me yasa ka aikata laifi kaza sai ce wallahi haka Allah ya ƙaddara ai Allah ne ya rubuta min cewa zan zama mai laifi zan yi zunubi irin wannan za a karɓi wannan hujjar ba za a karɓa ba kaga tunda Allah ya baka nassi a Qur'ani wala taqrabu zina karkai kaza karkai caca karkai waye idan ka zo ran tashin alkiyama kai an ce kai sai ka ce Allah haka ka rubuta min a lauhul mahfuz Allah zai ce maka a'a ai na baka na aiko manzo ya gaya maka karkai kaza karkai kaza to wannan abin da manzon aka aiko ya zo da shi da shi za a yi mana hukunci wajen bamu lada amma shi abin da ke cikin lau'il mafus za mu yi amfani da shi ne a babin musiba mun fahimci abin nan yau wannan fikihun yana da zurfi sosai na so ku fahimce shi yadda ya kamata ma'ana a bangaren musiba da ta same mu cuta da kuma hatsarin mota sata aka yi maka gobara aka yi ma ai kaga wannan ba wani zunubi ne naka ba ko yau la'alla ne sakamakon zunubi ne to amma ba wai mubasharatan zunubin ne aka aikata yanzu ba yau wani wata musifa ce ta auka maka to wannan sai a zo a yi maka ta'aziyya kai yauwa sai mai wajunan mu ta'aziyya kan musifa amma bai mai wajunan mu hujja da kaddara mu ci ah, wani kuma haka aika ka ka fada cikin laifi kaza to ai haka Allah ya rubuta maka a'a sai ai masa wa'azi sai ai masa nasiha cewa ai Allah ya ce dama kar kai amma kai yauwa amma in musifa ce sai a bashi hakuri a ce kwantar da hankalinka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ga abin da shi yasa ya kawo mana wannan ƙarin bayani mu saurare shi mu ji karin cikon bayani ne na wannan darasin da na maimaita mana yanzu shi abin da na hararo kenan na ce mu maimaita waɗancan saboda za mu fahimta inda muka tsaya din mu yi dori akan insha Allah to shine sai yake cewa fa idza wuffiqu in aka datar da su suka samu gamdakatar li hasanatin ga aikata wani aikin alheri araful haƙƙali ahlihi su mutanen su ake magana muminan kirki muminai yau an gama da waɗancan 'yan ƙadariya da 'yan jabariya yanzu ana zancen waɗanda suke muminai ne da suka gaskata alƙur'ani ta ko'ina to in suka in aka datar da su suka aikata aikin kirki araful haƙƙali ahlihi sai su san haƙƙi ga me shi su itirafi su confessing shine nan itirafi ka yadda da abu a kanka ka gamsu da cewa an maka in an ma falala ka ce i e, an maka ka gode in ka yi zunubi ka ce e ka yi Allah ya gafarta maka mun fahimci wannan to shi ne, faƙalu sai ka ji sun ce alhamdulillahi lalzi hadana li hada ma kunna tadiya laula an hadana Allah wannan menene imani ne da kaddara ko yawwa da falalar cewa shiriya ta Allah ce in muka shiryu to Allah ne shiryar da mu da falalasa ba dan mun cancanci abun ba ba dan wai mun mallaki wani ilimi ko mun bashi wani abu na duniya wanda sakamakon haka ya shiryar da mu Allah baya haka me yasa me ma'anar wannan hayar ai Allah subhanahu ta ba bamu wannan labari ne a suratul a'raf inda yan aljanna za su faɗi wannan za su ce alhamdulillahi allazi hadana li hadha mun gode wa mun yaba wa Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan wannan addinin da muka rayu a kansa ya bamu wannan sakamakon sakamakon shine shiga aljanna wa ma kunna linahtadiya ba mu kasance za mu shiryu ba kuwa laula an hadana Allah da Allah bai shiryar da mu ba ku duba ku gani su fa wannan kaga masu aikin kirki ne sai duk da cewa aikin kirki suka yi to ba su kafa hujja da kaddara ba ba su ce a ai dama mu ai shirya tunda da dai mu ne malamai mun san ilimi mun san karatu ai dama dole kawai mu shirya a'a sai suka gode ma Allah suka yaba masa akan cewa da bai shiryar da su ba da ba su shiryu ba suka mai da falala baki ɗaya zuwa ga Allah kaga gashi duk da ya ce wa ma kunna nahtadiya me ma'anan nahtadiya ihtada ya shiryu ya bi hanyar shirya shine ce da ba mu kasance za mu bi hanyar shirya kuma mu shiryu ba laula an hadana Allah ba dan Allah ya shiryar da mu ba kaga nan sun tabbatar wa Allah nasa tare da cewa ba su kore gefen nasu ba ihtida'i a babin shari'a ne sun yi aiki da shi hidaya kuma daga Allah take a babin kaddara ne kuma janna yau Allah ya kaddara musu shirya ya shiryar da su su kuma ihtadau sun bi hanyar shari'a don haka nan shari'ar da suka bi ba su kafa hujja da ita akan cewa sun cancanci su kadai su shiryu gabinta ba a'a Allah ne ya shiryar da su gabin shari'ar don haka komai ya cancanta a gode masa wannan su ne masu imani sun imani da kaddara sun yi imani da shari'a sun hada su wuri guda ban sani ba ko an fahimci wannan go to Allah ya sa sannan sai ce walam yaqulu kama qala al-fajiru ba su faɗi irin abin da alfajirin wato fajirin nan ya faɗa ba shine qaruna suratul qasas Allah ya ba labari ana ana bada labarin alfaharin da yake da dukiyarsa shi qaruna me yace sai sai inna ma tuhu ala ilmin indi ai an bani wannan dukiyar ne da kuke gani dama bisa ilimi da na sani dama na san za a bani na cancanci wannan abu yauwa na san za a bani kuma ilimi na da dabara ta da wayo na da iya kasuwanci na ne da ya tara mun wannan kaga wannan yayi imani da kaddara ko bai imani da kaddara ba nan ya soki kaddara kuma sannan ya soki shari'ar mu duk da cewa ya ce utituhu kaga ya yadda an bashi ne ko ba haka ba to amma kuma tun da ya ce ala ilmin indi ya mai da abin asalin abin sababin kansa ne dabararsa ce da iliminsa ya bashi to wannan musulmi muminai na kirki ba sa yin haka da fatan mun gane wannan su abin da suke su gode ma Allah ala kulli hali in falala ne in ma wato wani abu ne na musifa to mu ci gaba kuma ga abin da zai kara bayyana mana abin sai ce wa idza tarafu sayyi'atan in kuma suka hauhawi suka aikata wani mummunan aiki suka aikata shi suka yi zunubi qalu kama qala al-abawani sai su abinda za su faɗa shine irin yadda iyayen nan guda biyu namu suka faɗa annabi adam da hawa me suka ce ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين allahu أكبر kaga ba su dangana wa Allah me cewa Allah aika kabatar da mu ba su gaya wa Allah haka ba cewa suka yi rabbana zalamna anfusana ya ubangiji mun zalunci kanmu me yasa suka zalunci kansu an ce musu ga bishiyar can ku ce sai suka je suka ci duk wanda aka ba shi wonin kada kai kaza ya je ya aikata to ba shi da hujjar kuma ya zo ce ya Allah ka rubuta a lauhil mahfuz cewa zan yi kaza kun fahimci wannan gefen shi yasa to saboda wannan iyayen namu da adam da hawa'u su sun fahimci koyarwar da Allah ya musu ba su ce ya Allah to ai kai ne fa ka hada abun kai shaidan nan ma fa kai ka turo mana shi da ba ka ga dama ba da bai zo ya yaudare mu ba kaga ba su gaya wa Allah wannan ba sai suka dangana kuskuren zuwa ga kansu kuma suka ce idan fa bai gafarta musu ba bai ji kayansu ba to za su zama cikin masu hasara kaga wannan sun yadda da shari'a sun yadda kuma da me da kaddara yawwa shine rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana in har baka gafarta mana bautar hamna kuma ka ji kanmu ba lanakunanna lalle zamu kasance min al cikin masu hasara ta babu sai ce wa lam yaqulu ka qawli shaytanir rajim ba su faɗi irin abin da shaidan ya faɗa ba rabbi bima aghwaytani a gani shi kafa hujja ya kawai da cewa an halaka shi kaga shi hujja ya da kaddara bai amfani da shari'a ba domin shi ma an ce masa ya kaza ya to ka ganin shi sai zo kafa hujja ya rabbi ya ubangiji bima agwaita ni tunda dai ka halakar da ni na rantse saboda kai ka halakar da ni ka juyar da ni ka tabar da ni to ni kuma zan yi kaza zan yi kaza sai ya rantse masa cewa zai batar da bayi ka ganin shi kuma ya hujja da kaddara cewa Allah ya rubuta masa a lauhil mahfuz cewa zai yi kaza sai kafa hujja da wannan wannan kuma kuskure ne ba a kafa hujja da kaddara a cikin shari'a amma ana kafa hujja da kaddara a musiba kamar yadda kuma na bayyana mana ana kafa hujja da kaddara amin abubuwa uku na gaya mana ba a kafa hujja da kaddara a sabo ko mutum ya sabo amma ana kafa hujja da kaddara a musiba in ta samu mutum sannan kuma ana kafa hujja da kaddara a wani abu a saban da aka gafarta maka shi saban da ya tabbata an gafarta ma to ana kafa hujja da shi ba na kawo mana kisar annabi adam ba da ya hujja ga annabi musa ya ce to ai da kasancewar ka za ka zo ka zama annabi allah zai rubuta ma a taura da hannunsa ya baka ita da kuma ni cewa zan shiga aljanna sannan in ci abin da aka hana ni in fito duka allah ya rubuta allahul mafus kafin mu ka ganin sai kafa hujja da me da kaddara bayan ya riga ya faɗi rab amma tsakaninsa da ubangiji a lokacin da Allah ya ce me yasa ka ci bai ce masa ya Allah kai ka rubuta a lauhin mahfuz ba sai ya kawo masa wannan ya ce ya Allah na yi zalunci saboda me ya gamsu da cewa ya saba wa umarnin da aka bashi to amma da aka riga aka gafarta masa da ya zo daga baya suna tattaunawa da annabi musa sai ya gaya masa cewa ai shi kansa in yi zunubin jarabawa sai allah jarabe ni na yi kuma amma an gafarta mun don haka kamar yadda kai ma yanzu haka aka rubuta cewa abun da ka zo kai din nan za ka zo ka yi shi shi yasa malamai suka ce wannan dan mutane da yawa suna karanta wannan hadisin sai su ce a ah, to ai malamai suna cewa dan me za a ce ba a hujja da kaddara gashi annabi adam yayi a tattauna da suka yi da annabi musa shine malamai suke cewa a'a a nan hujjaye da kaddara bisa zunubin da aka riga aka gafarta masa shi kun fahimci wannan in aka gafarta maka shi to ya zama cikin musibar da ta same ka a duniya saban Allah musiba ne ko ba musiba jarabawa ce duk da cewa wajen sakamako baka da hujja akai domin an ce karka yi amma a matsayinka na dan adam za a turo shi dan yayi tasiri akan ka jaraba ce don haka in kai sa'a aka gafarta ma za ka iya bada labari cewa ai kuwa Allah ne jarabe ni da kaza na yi kuskure na zalunci kai na na aikata kaza shi yasa gashi har ya gafarta mun na ku gode kun fahimci wannan insha Allah don haka mu riƙe abu nawa aka ce uku ne biyu ma'ana na farko ba a hujja da kaddara a saban Allah a riƙe wannan sosai ma'ana in sako kai ce, eh haka Allah ya yadda haka Allah ya rubuta mu yawwa amma ana kafa hujja da kaddara a musifa da kuma saban da aka gafarta maka sako ne amma an gafarta ma sai dai matsala ita ce mu ya za mu san an gafarta ko mu yanzu ba mu da dama mu san an gafarta ko ba a gafarta ba sai dai alamar gafartawa a kabi da kyakkyawan aiki bayan da kayi mummuna ɗauwa in ka ga mutum yana zunubi ya ci gaba da yin zunubi ya yi tuba ya tuba ya tuba amma kuma yana wasu abubuwan har yanzu dai bai daina ba to alama ce ta mai dama tuban ba a karɓa ba in ya kintsu ya koma kan hanya daidai to alama ce cewa insha Allah an karɓi tubansa Allah ya kyauta sannan yake cewa wa idan asabatuhum musibatun in kuma musifa ta same su to kun ga mun ji bangaren aikin alheri in sun aikata alheri mai suke cewa suna dangana falalar zuwa ga Allah in kuma sun aikata mummunan aiki suna me suna cewa su suka zalunci kansu saboda yadda su da shari'a to in kuma musifa ce me suke cewa sai ce wa idan asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga imani yawwa in musifa ce sai su ce ah, to ai dama mu suwaye dama daga Allah muke shi ya halicce mu kuma wurinsa za mu koma don haka duk abin da ya da mu na musiba je o mana hatsarin mota je o mana gobara je o mana rashin lafiya makanta ne gurgunta dama dumu na Allah ne mallaka sani duk abin da ya ga dama sai mu kaga wannan imani da me imani da kaddara cikakke yawwa kuma a muhallin da ya dace yace walam yaqulu kama qala alladhina kafaru ba su faɗi irin abin da kafirai suka faɗi ba ta su kafirai me suka ce lokacin da aka yi yaƙi ai munafikai sun zo suna gaya wa ‘yan uwansu kafirai ai mun gaya muku kar ku je ko kuma mumine da aka ce ai da kun zauna wurinmu da ba a kashe ku ba ko yau to shine ya kawo wannan sai ce wa qalu li ikhwanihim suna ce wa ƴan uwansu idza darabu fil ardi in suka yi tafiya a bayan ƙasa aukanu ghuzzan ko suka zama cikin yaƙi sun yi tafiya ta cikin yaƙi suna ce musu laukanu na da sun zauna a gida tare da mu mamatu da ba su mutu ba wannan ma nafiya ce yauwa laukanu na da sun zauna tare da mu mamatu da ba su mutu ba wa ma kutilu kuma da ba a kashe su ba don me suka yi wannan liyaji yaj'al Allahu hasratan fi qulubihim don Allah ya sanya wannan ya zama wato nadama a zukatansu wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir Allah subhanahu wataala shike kashewa shike rayarwa duk wanda kaga ya mutu Allah ne ya karbi ransa duk wanda ya rayu bai mutu ba Allah ne ya bar ransa wallahu bima ta'maluna basir Allah subhanahu wataala mai gani ne ga abin da kuke aikatawa kun fahimci wannan ayar da mahallin da aka kafa hujja da ita hmm? hmm, hmm. yawwa wannan lokacin yaƙi ne munafikai da suka zauna suka ƙi fita sai aka tafi yaƙi yaƙin uhud aka kashe wasu daga cikin mutane sahabbai to shi ne munafikai suke cewa wa ƙaluli ikhwanihim suke ce ma ƴan uwansu munafikai cewa idan zarabu fil ardi in suka buga in suka buga ƙasa suka yi tafiya ma'ana suka yi tafiya ko ta kasuwanci ko makamancin wannan aukanu huzzan ko kuma suka tafi yaƙi su ce laukanu inda na da sun zauna tare da mu ba su fita gun yaƙin nan ba ma matu da ba su mutu ba wa ma kutulu kuma da ba a kashe su ba wannan kafa hujja ne da me dabarar su suke ganin cewa ita ce ta sa musifa ba za ta same su ba yawwa ba su yadda da kaddara ba muminai kuwa sun yadda da kaddara in abu mummuna ya same su na kaddara za su ce me inna lillahi wa inna ilaihi raju su ko dan can dabara su suke gani ai makarin da muka sa muka yi dabara mu mun san musifa za ta faru a gunnan shi yasa ba mu je ba tunda kuka ga mun ki zuwa da kun zauna tare da mu da ba ai muku wannan abun ba kamar mutum da yanzu ya ce misali ai da kuka ga ba a taɓe mun sata ba ai da ka je ka ga irin tsaron da nake sawa a gidana da kaza da kaza kofofi goma sha biyu da menene na yi kaza na yi kaza shi yasa ba a taɓe mun sata ba kaga wannan ya mene yana kafa wato wayansa ne yasa musiba ba ta samun sa musifa kuwa allah ne ke kawo ta na fatan fahimci abu yawwa to shikenan sai tambaya ta gaba yace tambaya ta 156 ko to bismillah karanta mana bismillahir rahmanir rahim kam shu'abul iman shu'abul kam shu'abil iman mm, قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل نعم. والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون شعبة شعبة شعبة فأعلاها قوله فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان نعم طب kafin mu je ga wannan tambaya wannan abin da muka yi yanzu muka karanta na ɗazu muka gama da shi shine karshen darasinmu da ya shafi imani da kaddara yauwa kar mu manta yadda jerin littafin yake sharhi ne akan me rukunan imani nan guda shida rukunan imani nan guda shida al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi yauwa yayi mana magana akan al'imanu billahi a ƙarƙashinsa shine magana da ya yi magana akan rububiyya tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya da tauhidin al’asma’i asmai sifat wannan shi ake shi al-imanu billah yawwa duk inda kake karanta ƙida in aka ce maka al billah to ya kunshi waɗannan abubuwa to sannan yi mana magana akan imani da mala'iku sannan imani da littafai imani da manzanni imani da ranar tashin alƙiyama wanda ya fare mana tun daga maganar a ƙabari me ake a kabari duk mun karanta wannan a baya da kuma abin da za a yi na ni'ima ko azaba a kabari da kuma tashi da za a yi ran tashin alkiyama bayan da busa kaho da me za a yi kuma bayan wannan har zuwa lokacin shiga aljanna da shiga wuta duk mun gama wannan duk a karkashin al'imanu bil yawmil akhir sannan sai kuma yazo mana al'imanu bil qadar khairihi wa sharrihi to shine muka gama shi yau mun fahimci abun yauwa kaga yanzu kenan mun gama duk abin da ya shafi rukunan imanin nan guda shida yanzu abin da zai biyo baya shi kansa lafazin imani ai an tattauna a kansa yauwa malamai sun yi maganganu a baya har ya zama ta'arifi ko fidda me ake nufi bayyana me ainihin hakikanin imani yana cikin abubuwa da aka saba a kansa a tarihin musulunci ƙungiyoyin <clears throat> musulmi da yawa sun sassaɓa a kai amma ya gaya mana iya abin da ke shine gaskiya me ake nufi da imani to a kansa za mu yi magana a yau shi ne muka karanta ya ce kam shu'abul iman ya fara da wannan saboda me domin akwai nassi a kansa lafazin shu'ab ɗin jam'i ne na shu'uba gashi nan a cikin hadisin nan da za mu zo mu ji yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al'imanu bid'un wa sittun a wata riwayan bid'un wa sab'una shu'batan shu'batan ana nufin yanki gutsiri ɓangare jam'insa shine shu'ab yawa ala wazni fu'al mun fahimta yawa to shi yasa yace shu'abul iman to shu'abul iman malamai sun tattauna akai saboda me an samu waɗanda ba su yadda da cewa imanin nan yadda ahlu sunna suka bayyana shi yadda qur'ani ya bayyana yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka bayyana har masu bin qur'ani da sunna suka yadda da shi akwai waɗanda basu su yadda da haka yake ba sun bi hanyoyin hankali wajen fito da mai ake nufi da imani zama da misali kawai yanzu waɗanda muka yi magana a kansu a babin ƙaddara ba su ne mu'tazilawa ba akwai yayinsu su ake ce ma jawa su wannan ajinsu ɗaya a wajen ta'arifin imani Za ka jin su suna shiga juna a wurare da yawa duk babin da muka zo za ku ji an ce mu'tazilawa sun ce kaza saboda me akwai asalin abin da suka tafi a kansa dangane da ta'arifin imani da suka karkace a nan to sai ya jefa su wani kwarin a wani babin na aƙida suka saba masa hakanan kuma a wani babin daban suka saba masa saboda dai duk wannan ta'arifin nasu na imani hakanan saboda ta'arifin a babin ko kuma imaninsu a babin sunayen Allah da sufofi shi ma abin da suka ɗauka ya jefa su a wani babin daban bisa ka'idojin da suka sawa kansu ba zan yi zurfi a cikin bayanin waɗannan ba kawai zan gaya mana a dunkule su meye suke nufi da imani su in suka ce imani sun ce imani abu ne guda ɗaya shi ne jami'u ta'ati dukkan ayyukan da'a shi ake cewa imani me ma'anin haka duk aikin da'a to imani ne amma kuma yadda yake a jikin mutum kamar zare yake duk ran da aka jawo zaren nan ya fita kamar misali aka kwaba gare da zare a ciki ko gashi in ka jawo gashin zai gutsutsure ne wani ya tsaya a ciki ko ko zai biyo gaba ɗaya fito zai fito gaba ɗaya to haka suka ba da misali suka ce su in an ce imani ya ayyuhal ladina amanu din nan to ana nufin ya ku masu cikakken imani duk wanda imaninsa ya bantare to ya fita daga cikin masu imani don haka sai suka ce duk wanda ya laifi babba ko zina ko shan giya daga ran da yayi to kamar an zare zare ne daga cikin ko gashi daga cikin kwababban gari ya zama kafiri saboda su a gunsu imanin gaba ɗayan aikin ɗaya shi ne imani kun gane wannan yawwa to da su hawa rijawa da mu'tazila ra'ayinsu kenan a gefe guda kuma galibin kana karantar babin aƙida zaka ji a kowanne aji kowace matsala za ka ga wasu bangarori ne guda biyu wannan ya nan ya nisa wannan ya nan ya nisa sai a zo a sa ka a tsakiyar ita ce daidai to a wannan babin ma haka ne ai kun fahimci babin kaddara da wannan abin ya zama ko kadariya eh, suka gefe suka ce kaddara ƙarya ce jabariya suka gefe suka ce kaddara ita ce komai ma suka ƙaryata shari'a tsakiya sai aka ce a'a ka haɗo inda wannan suka kuskure ka ɗauko daidai ɗinsu ka ɗauko daidai ɗin waɗannan a nan gaskiya take ma'ana ka yarda da ƙur'ani baki ɗaya a babin kaddara da shari'a to a wannan babin ma haka ne a gefe guda akwai waɗannan wanda ake ce ma wa'idiyya ta'arifin imani a gunsu shine dukkan da'a in kai sabo ka fita daga imani a ɗaya gefen kuma akwai waɗanda ake ce ma murji'a kila ba ku taɓa jinsu ba sai yau yawwa su kuma murji'a an sa musu wannan sunan ne saboda arja'u al'amala an dukhulihi fi musamman iman arja'u bi ma'ana akharu kamar da alamun da ke cewa arji'hu wa akhahu inda alamar kike magana akan annabi musa lokacin da masu baiwa annabi a fir'auna shawara suka bashi shawara cewa a jinkirtar da annabi musa da dan uwansa ko a taro mutane fil madaini hashirin to wannan arjih asalinta shine akhir to daga nan aka samu sunan murji'a ila kuna ji ana faɗan murji'a to ma'anarsu su ne waɗanda su kuma cewa suka yi shi fa imanin nan kawai a zuci yake ka yadda da Allah kawai akwai shi to shikenan ka zama mai cikakken imani an ce ya ayyuhal na amanu kana ciki ko ba ka sallah ko ka azumi murji'a eh <laughs> na suna ma ba daɗi ko <laughs> Suna su murji'a su cewa suka gaba ɗaya kawai in dai ka zauna a duniyan nan ka yadda da akwai Allah baka sai samuwar Allah ba to kawai ɗan aljanna ne kai suka ce wala ya durru ma'al imani mai zambun duk zunubin da kai wai ba zai cuci imanin ka ba saboda imanin kawai fil kalbi haka yake a zuci in dai kana da shi to ba dama a ce ya fita kaga wannan kishiyar waɗancan ne mun fahimci wannan yawwa akwai kuma wasu nan sun zama uku zama su zama iya fiye da za su iya zama fiye da uku amma zan takaita mana akan uku su kuma wasu cewa suka yi imani ƙaulun ne bil lisani kawai mutum da bakinsa ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shi mumini ne ko da a zuci bai yadda ba kun taba jin wannan <laughs> su abinda suka faɗi kenan suka ce in dai mutum ya ce la ilaha illallah nan da bakinsa ya faɗa to kawai mumini ne kaga akan wannan ra'ayin sun karyata ƙur'ani duk da yake kafirta munafikai ko su munafikai mai aikin su me yasa suka kafirta sun faɗi da baki cewa su mu'mine ne amma a zuciyarsu ba su yadda ba kaga Allah ya kafirta munafikai innal munafiqina fi darkil asfali minan nar kaga hukuncin su kenan dama yawa to amma kaga agun waɗannan su kuma sun ce a munafikai duk da cewa su ba cewa suka sun faɗi munafikai mu'minai bane cewa suka yi su dai duk mutumin da ya faɗa da baki ya faɗi la ilaha illallah ya ce yayi imani to shikenan shi mumini in an ce ya ayyuhal ladina amanu yana sahun farko kawai tunda yana cikin wanda suka faɗa da bakin sun ce la ilaha illallah in an ce me hujja ku za su ce ai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala la ilaha illallah da kalal janna kaga zahiriyancin ya wuce iyaka ko sai su manta da sauran nassoshin mukhlisan min qalbihi ko khalisan min qalbi duk ba sa daukar waɗannan ka'idojin ina fata mun fahimta waɗannan masu wannan ra'ayin su kuma su ne 'yan ƙungiyar alkarramiya sunansu kenan karramiya wani mutumi ne shugabansu muhammad ibn karram as-sajistani shine shugabansu eh 290 irinsu to shi kuma ra'ayinsa kenan duk wanda ya faɗi abu da baki kawai to ya yarda da shi ko da a zuci babu to mabiyansa ra'ayinsu kenan wannan kun ga ai wannan shi ma ba daidai bane yawwa to kaga wannan yanzu ya kusanto da mu zukatanmu za su dan matso in an ce me imanin yanzu abin da za mu karanta za mu fahimce shi insha Allah tunda mun ji yadda waɗannan suka dosa wuri daban-daban to a ahlus sunna ai mun karanta a baya sun bayyana imani kamar abin da malam mai risala ya gaya mana ne risalar mu ta gida wannan ta ibnu abi zaid al-qirawa me yace wal imanu mene qawlun bil lisani i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa amalun bil bil jawarihi waɗannan abubuwan guda uku da muka ji su ne definition su ne ta'arifin imani a gun ahlus sunna shi yasa na gaya mana cewa mu rike wannan rubutun na malami risala gaba ɗayansa gaskiya ne duk abin da ya faɗa a muƙaddiman nan har ƙarshen muƙaddiman nan ita ce aƙida gangariya ta ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa imani aikin zuci ne akwai aikin baki akwai kuma aikin gaɓuɓɓa dukkan su imani ne don haka mutum zai faɗi la'ilaha illallahu da baki in babu a zuciya ya rusa imani dole sai an sami ta zuci ya yadda da a zuciyarsa cewa Allah shi kaɗai cancanta a masa don haka wannan abin da ya faɗa a zuciya kuma faɗe shi a bakinsa sannan Allah nan da ya ce a yadda da shi a matsayin babu wanda za a bautawa sai shi kaɗai ka yadda a zuci ka faɗa da baki to a aikace kuma kar a ganka ka bautawa wani wanda ba Allah ba mun fahimci nan? a aikace kuma sai ka bauta masa ka yi sallah tunda ya ce a yi sallah ka yi azumi ya ce a azumi kaga kenan mun haɗa me abubuwa guda uku nan duk su ake ce mai imani to wannan kuma abubuwan guda uku ba ukun ne kawai ba suna da yawa yanki yanki ne da yawa sai ka tafi wurare da yawa ka ɗauko yanzu misali a zo a ce a cikin zuciya da zan ba mu assignment kowa ya rubuto mana a amalul qulubi guda goma ya rubuto kuma a amalul lisani guda goma da kuma a amalul jawari guda goma insha Allah za ku iya zan ba da misali sai a je a yi aikin a rubuto a amalul qulubi misali yaqini yaqini a ina yake a zuci misali haƙuri ai kaga ba a gaba baki yake ba ba a baki kan yake ba ba kuma ba da gababun jiki muke ba a zuci yake misali tawakkali shi ma menene aikin zuci ne to na ba ku uku anan <laughs> na? hadda su ɗin ku haɗo a ci ko bakwai ba matsala ayyukan lisani kuma ba suna da yawa zikiri karatun alkur'ani da makamantansu duk wannan kuma duk za ku kawo da yawa yawwa ayyukan gaɓuɓɓa fa ga nan sallah da eh, aikin haji da makamancinsu azumi da sauransu eh? na wajen ibada ai dama a amal in an ce amal banda a sayya kuma abinda zai shiga har za a kira shi imani yawa ai dama banda sako ai ta yawa tarifin imani muke yawa banda aikin sako aikin kirki to insha Allah a gwada ko a fito da waɗannan bakwai nan bakwai nan ko kuma guda goma goma hmm. Allah ya samu dace to kun ga dai yanzu mun ji waɗannan to suna da yawan da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su shu'ab shu'ab ma'ana yanki yanki yanki ne to duk abin da yake yanki yanki zaka iya samun wato darajarsa a gunka za a iya sa mata percentage kun gane za a iya sa mata wato wani mikidari a ce gwargwado a ce imanin wane ya fi ne imanin wane ya fi ne saboda me wannan la'alla ya gama duk ayyukan da'an yi su a cike sai ka ce imaninsa kammalalle ne irin manya-manyan annabawa manzanni da manyan waliyan Allah irin su sahabbai su abubakar su umar da makamantansu Uthman da Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'i mun yi wannan abu a yauwa mun yi magana akan Yazid wa yanqusu to zai dawo mana da shi yanzu dan mu ƙara fahimtar cewa imanin saboda a gugutsuran yake shi yasa ma har zaka ji na wani yafi wani kuma yana karuwa yana raguwa to su agun waɗancan da suka ce kamar zare yake ai kaga ba zancen raguwa ba zancen karuwa shi yasa a babin yazidu wa yanqus suka ce ƙarya ne ba zancen ziyada da nuqsani saboda guda ɗaya ne hakanan su ma waɗannan masu cewa abu ɗaya ne kawai ilimi ne na zuci daga kasan cewa akwai Allah shi ko ilimi wai la yazidu wa la yanqusu ai tasdiqi kai tasdiqi suke cewa at tasdiqul qalbi inda ka gaskata akwai Allah to shi tasdiƙi ai wai baya karuwa baya raguwa kun fahimci wannan zancen ka gaskata abu gaskatuwa tana karuwa tana raguwa ko ba ta karuwa ba ta raguwa ka ce abu gaskiya ne wai misali wani ya zo baka labari sai ka ce eh gaskiya ne to wannan level din gaskatawa taka tana karuwa tana raguwa ko ba ta karuwa ba ta raguwa hmm. <laughs> to shi kenan mu ma mun shiga wani abu ne a ibn taymiya da yake waɗannan mutanen raddi sai da ya fito da hanyoyi da yawa da shi kansa tasdiki yake karuwa ke raguwa yawa ce shi kansa tasdiki yana raguwa yana karuwa gwargwadon yaqinin ka gwargwadon sanin sawabik dinsa ma qabla huwa ma ba'dahu yawa to wannan da yake nan zamu zo mu ji waɗanda haka yanzu yau abin da zamu tattauna imani dai ba kwaya ɗaya bane ba daraja ɗaya bane yanki yanki ne kuma gwargwadon abin da ka iya haɗawa daga yankokin nan ka yi da yawa gwargwadon yadda za ka ga imaninka da yawa yawa ba abu ɗaya bane da za a ce daga kayi laifi a ce ka kafurta ba haka bane to mu karanta ɗan kaɗan daga cikin abin da ya kawo ko ya ce ƙalalla Allah kam shu'abul imani yankokin imani guda nawa ne kawai maimakon ya ce mana guda ka kaza sai kawo mana aya ayar kuma nassi ce kurukuru akan cewa imanin nan ashe ga ayyukan nan duk da aka faɗa duk imani ne gashi qala Allah ta'ala laysa albirra an tuwallu wujuhakum shi aikin da'a shi imani shi zama mutum musulmi ba wai kawai shi ne? ka juya fuskar ka zuwa ga gabas ko yamma ba ma'ana ba wai ka fuskanci alƙibla Allahu akbar kai sallah ba shi kaɗai ne mai imani ba ba shi kaɗai ne ɗa'a ba sai sai walakin albirra amma abinda ake ce ma da'a abinda ake nan tunda ana zancen imani ma iya cewa abinda ake cewa imani yawwa shine me man amana billahi to wanda ya imani da Allah ko wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da littattafai nan ya ce wal kitabi yana nufin jinsi mufradi ne amma jinsi yake nufi ma'ana duk jinsin littafai yawwa wan nabiyina da annabawa kun ji waɗannan an gaya mana ai rukunan imani ko to kaga su ma karkace ba su kenan ba ai karkace iyakar su kenan to sai aka kara maka wani abu duk abin da zamu ji nan sa imani wa atal mala ala hubbihi hakanan wanda duk ya ba da dukiyarsa bisa yana son dukiyar dukiyar da tafi ba da ita yafi lada ita ce dukiyar da ka ba da ita a lokacin da kake sha'awar ta kake so mun taɓa wannan zancen a baya ko yawwa ba ka ba da abin da ba ka so ba ka ba da abin da a lokacin kana son sa to ta fi lada shi abin da ake da ala hubbihi ka ba da dukiyar bisa son abin yau ma'ana ba sai abin da ya gama amfani a gunka sai ka ɗauka ka bayar ba shi ɗin in ka bayar ba za a ce baka da lada ba amma bai kai a ce ka ɗauki abin da kake bukata a lokacin da kake bukata sa ka ba da shi ba shi ake nufi to ya ba da shi gawa ga zawul kurba ga danginsa hudu malamai suka ce nan gabatar da dangi a nan ya nuna muhimmancin mutum ya sadar da zumunci yawwa duk mutumin da baya kula yan uwansa na jini to ba zai ga alheri ba yan uwanka na jini ba dama kai watsi da su wannan kuma sawa'un musulmi ne ko kafirai hatta kafirai waɗanda ba yan uwanka ne na jini kuma ba musulmi ba to kana sadar da zumunci gare su kuma ta hadithin ummu habiba abin nan eh, wannan eh, safiya safiyatu bintu uyayyin matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suwa iyayenta waye babanta huyayyi ibn akhtab shine shugaban yahudawa na banu nadir ba yahude ne kuma haka ya mutu bai musulunta ba haka tana da kanne da yayyu yayye kai wanda su ma yahudawa ne tana gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za ta ɗauki kyauta ta ba da saƙo a je unguwar yahudawa a kai musu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya san tana yi saboda me sadar da zumunci na nan ba a raba shi ba ƙauna ce ta san addinin su ba amma kana ba da haƙƙin zumunci ne don haka mutum ya kula da 'yan uwansa na jini to ballanta nama a ce kuma musulmi ne wannan wajibi ne sosai akan ka kula da su ka taimaka musu in suna cikin bukata ka taimaka musu ka shiga harkar su ka riƙa waya ka tambayi me suke ciki kar ya zama cewa ba ka da alaƙa da su shi yasa nan aka fara gabatar da su in ka tashi ba da dukiya ka fara ba su shi yasa malamai suka ce hatta zakka idan mutum yana da danginsa waɗanda mabukata ne waɗanda kuma ba shi ke ci da su ba lalle yana daga cikin haƙƙin zakka da kuma haƙƙin yan uwantaka a basu yauwa ba laifi ba ne ka baiwa dangin kawanda wanda yake na jini muddin ba kai kake ci da su ba amma wanda kake ciyarwa to babu hmm. lokacin to bari mu ƙara sana wal yatama da marayu su ma a basu wal ne da miskinai wabnas sabili da dan tafarki matafi wanda zai zo ya sai yana tafiya amma guzulinsa ya yanke to a taimaka masa duk da yanzu yanzu sun bata abin <laughs> eh, eh, eh, ko ƙaryar yake in akwai a taimaka masa kar a tuhume shi shi da Allah amma in ya tabbata an gan shi a can an gan shi a nan ya sake dawa wancan satin ya sake dawa wannan satin an san ƙarya ke to a sallame shi a ce wannan ba ma ba za mu bari a ce mu ba wannan kuma ba a kuskure ba saboda yanzu wasu sun mai da abin wato sana'a yau ba yadda za su samu wani abu sai ta wannan amma kuma yana sawa ana sa kokonto ga kuma na gaske din kuma akwai na gasken abin yana faruwa to kar a hana su sai ce wasa'ilina da kuma masu tambaya wanda hali ya kama zai zo ya roƙa ya ce da Allah a taimaka min saboda na shiga hali amma ba wanda fa ya ɗauki bara sana'a ba yawwa akwai wanda ya ɗauki bara sana'a kullum da ƙarfinsa amma zai je shine kofar gidan alhaji wani shine kofar gidan wani shine kofar gidan wani wallahi yau ba na kaza yau ba na kaza wannan ba daidai ba ne ta zama maka al'ada amma in hakikatan kana aikinka kana kokarin samun abinci amma wata ran wani abu ya zo ya fi karfinka ka samu ba ka nemi a taimaka maka ba laifi don haka su ake nufi wa fi haka hakanan ga waɗanda za a yanta su bayi shine riqab wuyaye ma'ana wanda za a bayar a yantar da su kamar bayi waɗanda aka rubuta musu mukataba ma'ana masu su sun rubuta cewa in ka kawo kaza ka zama ɗa to sai a taimaka a biya musu kun ji wannan bangaren dukiya ko sai kuma ya ƙara ya ce wa ƙama salata kuma ya tsaye da sallah wa atar zakata ya ba da zakka wal na bi ahadihim kuma masu cika alkawarinsu ku ku duba kamar an mana samare din musulunci gaba ɗaya duk a cikin wannan ayar yawwa walmufu na bi ahadihim da kuma masu cikawa ga alƙawuran su idza ahadu in sun yi alƙawari was-sabirina kuma su ne masu haƙuri fil ba'sa'i wajen wato wahalhalu na yau da kullun wad-dharra'i da cututtuka wa hinal ba'as da kuma lokacin yaƙi alƙital shi ake nufi da hinal ba'as yawwa ula'ika waɗancan da aka ambata ɗinnan daga farko zuwa nan su ne allazina sadaku su ne wanda suka yi gaskiya wajen me wajen iddi'a'in imani da a wasu cewa su masu imani ne to sun yi gaskiya wa ula'ika humul muttaqun waɗannan kuma su ne masu bin dokokin Allah masu tsoron Allah kaga wannan ya bamu amsa ashe imanin nan fa ba abu ɗaya bane nassi ne wannan kurukuru mun fahimci abin to sannan wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sittun wa fi riwayatin bid'un wa sab'un shu'ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imani yanki 60 da wani abu ne in an ce bid'un ana nufin wani abu kamar da muke faɗi da Hausa ya kai a ah, guda nawa ne abu kaza ka ce ai arba'in da wani abu ne abin da bai kai goma ba kenan daga ɗaya zuwa goma zai iya zama arba'in da ɗaya arba'in da biyu uku hudu biyar har tara yawwa to shine bid'un eh to shine annabi sallallahu alaihi ya ce bid'un wa sittun a wata riwayan kuma ya ce bid'un wa sab'una shu'batan yanki yanki ɗaya har sittin da hudu ne ai sittin da wani abu ne ko kuma saba'in da wani abu to yaya suke sai ce alaha. mafi ɗaukaka su wanda ya fi kowanne sama ƙaulu la ilaha illallah ku duba ku sai ce ƙaulu me ƙaulu faɗin ka ce la ilaha illallah da baki kaga nan an kawo mana mai aikin baki yawwa wa adnaha mafi kasa kuma a cikin wannan abubuwan na imani yankokin imani shine imaqatul adha ani tariqi ka je ka gusar da wani abu da zai cutar da mutane akan hanya ka kauda shi daga kan hanyar shi ma wannan me imani ne annabi ne kira shi imani kaga ashe kenan wannan ya ƙaryata masu cewa imani kauli ne kawai na baki ya ƙaryata kuma masu cewa imani shine kawai a dukkan ayyuka mun fahimci abin yawa ko kuma ka gaskata kawai a zuci yawa to sannan sai ce wal haya'u shu'batun min al imani ai kunya ma wani yanki ne daga cikin imani kunya kuma ina take a zuci kun ga kun samu wani ma kenan min amalil qulubi ko akwai kunya yawwa to kaga nan an hada mana a wannan hadisin a kauli da itikadi na zuci da kuma aikin gaba yawwa kauli la ilaha illallah kawar da cuta daga hanya kaga aiki ne na gaba to shi ma imani ne sannan kunya wadda a zuci take ita ma imani ce don ka ashe kenan in dai zaka bi qur'ani zaka bi hadisai to imani ba waɗancan abubuwan da waɗancan suka faɗi bane abin da yake daidai shine waɗannan abubuwa da aka ambata Allah ya tabbatar da mu akan daidai dinnan Allah ya ƙara mana imani Allah kuma ya ba mu damar cika shu'abul iman nan gwargwadon hali Allah kuma ya samu cikin masu cikakken imani Allah ya sada mu da manya-manyan masu imani annabawa da manzanni da siddiƙai da shahidai Allah sun ta'ala ya ƙara mana ilimi mai amfani ba mu ikon aiki da shi Allah ya tsare mu ya tsare mana rayuwar mu Allah ya tsare mana dukiyoyin mu Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa duk abin da zai daga mana hankali Allah ya kau da shi Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana haɗin kai da son junan mu da kau da duk abin da yake na damuwa وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك